assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha takwas ga watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da shida ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawqifin sadatil malikiya min alqur'anil karim yau za mu tashi shafi na saba'in بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عقيدة أبي الحسن في القرآن منين عقيدة أبو الحسن الأشعري جميل القرآن menene aqidan abul hasan al-ash'ari game da Alkur'ani? qurani al-imam abul hasan al-ash'ari wulida wa nasha ala hadha ala madhhab al-mu'tazila al-imam ashari an haife shi kuma ya taso akan madhhabin mu'tazilawa wa tatalammaza ala yadi imamihim ya yi al-jubai wa tatalammaza wato yayi dalifta a hannun wato imamul mutazila an gane ya yi ɗalibta a hannun imamul mutazila shine abi ali al-jubba'i kullura wanda ya karanta da shi wannan akida shine asalin imamul mutazila na zamaninsa shine abu ali al-jubba'i وفي هذه المرحلة كان يقول بأن القرآن مخلوق أتتوانا مرحلة دي. an gane ku shekara arba'in bai yi an gane ya yi shekara arba'in tare da ainihin wato a abu aliyu jubba'i wanda shi abu aliyu jubba'i yana auren mahaifiyarsa ne kamar shi agola ne a gare shi an gane wannan ku da saboda haka a cikin wannan marhala ya kasance abul hassan ashari wato yana da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne kama fi aqidatul mu'tazila eh kamar yadda yake aqidar mu'tazilawa an san mu'tazilawa gaba ɗayan su suna da fahimta na cewa lalle alqur'ani halitta ne ثم تاب mazhabin هذا ba da بعد سن الأربعين تقريبا sannan ya tuba daga wannan mazhaba mai datti bayan shekara na arba'in wato kusan sun shekara arba'in an gano wannan aiki an ce ya daɗe shi abul hassan al'ashari a kan wannan aƙida kamar yadda aka faɗa shekara arba'in yana kan wannan aƙida ɗin ko kusa da haka to a cikin wannan hali ya kasance wato allah ya ba shi basira na iya munazara ya iya tattaunawa wajen kariya ga wannan aƙida din malamin malaminsa abu aliyul jubba'i idan ahalus sunna suka zo domin suna so su yi munazara da shi akan wannan mummunan aƙida nashi to shi ba shi da baki amma kuma alƙalamin shi na da kaifi in ka je yana magana za ka ɗauka jahili ne amma idan ya ɗauki alƙalami ya yi rubutu za ka sha mamaki shi kuma abul hassan idan yana magana za ka ɗauka shi ne malamin abu aliyu jubari ta saboda haka idan an zo za a yi munazara da abu aliyu jubari sai abul hassan ash'ari ya wakilce shi an gane ko kuma idan yana tattaunawa tare da mutanen da suka saba mishi yana da wuya a kare shi mutum ne wanda ya iya jayayya an gane wannan ko wani abin ko da ba shi da gaskiya ya san yadda zai yi ya zuke to irin wannan shi ne akidan abula hassan ash'ari ana nan ana nan ana nan yana cikin wannan hali wata rana ya kwanta bacci sai ya yi mafarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana gare shi manzan Allah ya ce masa ya abul hasan alaika bi sunnati ya kai abul hasan ka lizimci bin sunnata kenan ka yi watsi da falsafa ka yi watsi da jidali ka yi watsi da aiwatar da hankali akan nasi. ka tsaya ka yi riko da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da ya ji wannan sai ya farka a firgice tun daga nan sai ya fara tunani daga nan wajen sai ya fara tunanin bari ya zo ya auna tsakanin mazhaba na ahalul hadis da mazhaba na ainihin akalaniyun mazhabar mutazila bari ya zo ya auna tsakaninsu shi ne ya ɗauko littattafan hadisi sahihul bukhari musulun da manya-manyan littattafan hadisi sai zo ya shiga ɗaki ya yi ta nazari ya yi ta nazari yana muƙarana yana kuma duba mazhaba na ahalul hadis da mazhaba na mutazilawa a hankali a hankali yana dubawa sai Allah ya masa muwafaka sai ya gane cewa gaskiya ya daɗe cikin bata musamman da ya ɗauki littattafan imam ahmad bin hanbal ya ɗauka ya duba sai gane ashe da gaba ɗaya yana cikin shirme ne nan take ya auna tsakanin mazhaba na ashabul hadith da mazhaba na mutazilawa sai gane cewa mazhaban ahlul hadith shine daidai an gane wannan ku rannan sai ya fito daga ɗaki da ya fito daga ɗaki shi abu hassan al'ashari dama ranar juma'a ne ana jiran shi ya zo ya yi limanci abu hassan ya zo ya hau kan mumbari da alkyabbansa a jikinsa ya ce ya ku mutane man arafa ni faɗar arafa ni kuma man lam ya arif ni fa ana abu ali abu hassan al'ashari ya ce wanda ya sanni to dama ya sani wanda bai sanni ba to ni ne abul hasan al-ash'ari ina ba san wannan sai ce na kasance wato ina kan aƙidan mutazila shekara arba'in to amma daga yau na tube na tube mutazila daga zuciyana kamar yadda zan tuba wannan alkyabba daga jikina sai ya cire alkyabba sai ya wurgar yadda ya cire wannan alkyabba daga jikin shi ya wurgar haka ya tube zila daga zuciyarsa tun daga nan wajen sai ya fara karantar da mazhaba na tsakiya mazhaba na tsakiya tsakanin zilanci da ahalin sunna sai zama to shi ba ahalin sunna ba gaba daya kuma shi ba mutazila ba gaba daya to bi a suna ne <laughs> shi ba ahlus sunna ba shi ba mutazila ba <laughs> an gane wannan ko to shine aka ce a kama fi aqidatul mutazila summa taba min hadha mazhab sannan sai ya tuba daga wannan mazhaba al-kabir mazhaba wanda yake datti ba'da sinni arba'in 40 takriban bayan shekaru na arba'in kusanci a proximity wa a'lana zalika ala al-minbari fil basra ya sanar da wannan akan mumbari a basara can iraki ya fito fili ya gaya wa mutane shi da can ba mu ta zile ne yanzu ya tuba ya koma ahlus sunna wa qala sai ce man arafani faqad arafani duk wanda ya san ni, to hakika ya san ni. Wa fa sanni ومن لم يعرفني ibn Isma'il الحسن علي To duk wanda bai san ni ba. to ni ne abul hasan aliyu bin ismail Al'ashari. Kun kuntu aqulu bi halkin al a da can na kasance ina da aƙidan cewa qur'ani halitta ne da wannan da wannan aqida na ne cewa qur'ani halitta ne wa anna allah la yura kuma da ina da aƙidan cewa Allah ba a ganin shi gobe kiyama an gani idan idan mumini ya mutu zai shiga aljanna ba tare da ya ga Allah subhanahu wataala ba da wannan aqida na ne wa ana ta'ibun min eh yana da aqidu irin wannan da yawa na cewa aljanna da wuta duk ba a halice su ba sai nan gaba aljanna da wuta duk ba a halice su ba sai nan gaba sannan kuma idan hankali ya yi karo da nasi ana gabatar da hankali domin hankali shine asali an fahimci wannan ko biyan da hadisi ya inganta idan ya ci karo da wata ƙa'ida da suka gina na hankali to suna ɗaukan wannan ƙa'ida su yi wurgi da hadisin kuma wannan ƙa'ida ba abu mamaki su suka zauna suka tsara shi da kansu to wannan ƙa'ida da suka gina shi da hankali ya fi hadisi a wajensu daraja an gane wannan ko da wannan sun yi inkarin hadisai da dama da suka tabbata daga annabta sallallahu da zarar sun ga hadisi sai su auna shi da wannan ka'ida. idan ya yi daidai da ka'idan to ingantacce ne in ya saba ma wannan ka'ida to hadisu da inganta ba su zilawa ba sa bin ka'ida na malaman hadisi wajen ingantawa da za a fawa ko kowane fanni ya kamata abu ka'idan malaman fannin ne ko in luga ne abu ka'idan malaman luga idan fikihu ne abu ka'idan malaman fikihu idan tauhidi ne abu ka'idar malaman tauhidi in tafsiri ne abu ka'idar malaman tafsiri saboda fannin su ne sun suka san abin to sun za a idan hadisi ne abu ka'idar malaman hadisi to babu ruwan mutazila da cewa an abu ka'ida na malaman hadisi duk yadda malaman hadisi suka inganta hadisi in ya saba ma ka'idansu za su taka wannan hadisi su wuce ka duba yadda suka yi inkarin hadisin dawowar annabi isa tare da cewa a wajen malaman hadisi hadisin dawowar annabi isa mutawatir ne hadisi ko mutawatir ba a wasa da shi kai tsaye hadisin ya zama mutawatir kawai yufidul yaqin yana amfanar da yaƙini, ba a tsayawa a yi jayayya da wannan hadisin ka duba yadda suka yi inkarin hadisin mi'raji na manzo sallallahu alaihi wa sallam ka duba yadda suka yi inkarin hadisin bayyana imamul mahadi ba su yadda da bayyana imamul mahadi ba duk suna inkarin shi suna inkarin hadisin ya juju wa majuju ko kuma su yi maka tawili da abin da ya dace da ra'ayinsu an gane wannan ku. Su saboda haka sai abul hasan ya ce kuntu aqulu bi kharqil qur'an na kasance a da ina da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne wa anna allaha la yura kuma lalle Allah ba a gani shi gobe kiyama wa ana ta'ibun min to yanzu na tuba daga gare shi wa'annan miyagun akidun da aka sanna akan su da nake munazara akan su ina jayayya na tuba daga wa'annan akidun mu'taqidun li raddi 'ala al-mu'tazila kuma na kudirce ma kaina a zuciya na raddi ga mu'tazila a jalayi a nan wajen idan mutum da yana kan aƙida na bata sai daga baya ya zo ya gane cewa wannan aƙida bata ne shin ya kamata ya shiru ne ko ya bayyana wa mutane idan ya shiru fa ya zama mace amana idan kana kan aƙida mara kyau daga baya sai ka gane wannan aƙida ya saba ma sunna wannan aƙida ya saba wa musulunci to yanzu ya zama to wajibi a gare ka ka fito ka nuna wa mutane wannan akida ya saba ma sunna wannan aƙida ya saba wa musulunci in ba haka ba to cin amana ya tabbata a gare ka kuma ka boye ilimi innal lazina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun wa'annan da suke ɓoye. da muka saukar min albayyinati wal huda na hujjoji bayyanannu da shari'a min ba'di ma bayyana hulin nasu fil kitab bayan gashi mun yi bayani ga mutane dalla dalla a cikin littafi sai suka ɓoye shi ba su yi bayani ba ula'ika yal'anuhumullah wayannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun masu tsinuwa sun tsine musu to ta yaya zai sha yaya zai sha in ya zama tota yana yana kan wata mummunan aƙida sai zo ya gano ba kyau shin zai shiru ne zai ɓoye in ya ɓoye Allah ya tsine mai amma in yana so ya sha in yana so Allah ya gafarta mai sai Allah ya ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka gyara aikinsu wa bayyanu suka yi bayani ga mutane kaga sharadi uku illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu sai dai waɗanda suka tuba suka gyara aikin su kuma suka yi bayani kenan idan ka ce na bar aqidar mu'tazila ya isa sai kuma ka yi me ka zo ka gyara aqidanka a fili ka gyara aqidanka ya koma aqida mai kyau shine ma'ana su gyara aikin su sannan wa bayyanu su yi bayani ga sauran mutane ya ku mutane da can kun san ina kan aƙidar mutazila shekara arba'in amma yanzu Allah ta'ala ya karantar da ni na gane cewa bata ne na gane cewa aƙidar biri'a ne ina kiran ku ku tuba zuwa ga Allah kun gane wannan ai kaga anan wajen ya nuna musu da yana kan bata to yanzu yana kiran duk mutumin da ya san ya shiga wannan aƙida ta hanyarsa to lallai ya kamata ya tuba zuwa ga Allah ya bar wannan akida idan mutum ya zo ya aikata bid'a lokaci mai tsawo ya tuba sai ya kama baki ya shuru har ya mutu akan haka to bai kubuta a wajen Allah ba ina fatan gane wannan bai kubuta a wajen Allah ba yana bukatan yayi bayani ga mutane dalla dalla to ga tambaya wato abin da ya shafi kira zuwa ga daukan makami ga shugabanni da kuma inkari a bayyane ga kurakuran shugabanni inkarul alani alal wulan da zagin shugabanni da tsine musu akan mumbari shin manhaji na salaf ne idan mutum yana da awon salafiya sai ya zo yana aikata wannan abubuwan ya zamanto a da ya karantar da wannan mummunan aƙida na cewa ya halatta shugabanni azzalumai a ɗauki makami a kansu kuma yana fassara wa mallam ya hakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wayancan su ne kafirai to sai ya ɗauki wannan kafirci a matsayin mai kufurin akbar ya ce duk mutumin da bai yi hukunci da abinda da Allah ya saukar wa kafiri ne ya fita musulunci wannan wani aƙida ya ɗauko aƙidan khawarij aƙidan ikwanul Musulmi. aƙidan kudubiya aƙidan sayyid kudub a nan wajen yanzu in daga baya ya karanci littattafan aƙida na salaf ya zo ya gane cewa wannan abu kuskure ne to me ya kamata ya yi kaga farko sai ya tuba ya bar wannan aƙida wanda yake cewa duk wanda ya hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba kafiri ne sai ya koma zuwa ga aƙida mai kyau wannan kafirun din walaika humul kafirun din ana nufin kufurun duna kufur wato kufur ne wanda bai fitar da mutum daga addini ba ko a kira su kufurin asgar la yi min al-milla wanda baya fitar da mutum daga me daga addini kufurin asgar kufurin duna kufur la yi min al-milla kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara laysa al-kufr allazi tazhabuna ilayhi innahu laysa kufran yanqulu anil milla bal huwa kufurun kufurin abdullahi bin abbas ya fasa shi karara ya ce laisar kufuran lazi ta ba wai ana nufin wato kafircin da kuka fahimta ba a da innahu laisa kufuran yankulu anil milla shi ba wai kafirci bane mai fitar da mutum daga addini bal huwa kufurun duna kufur a'a shi kafirci ne karami wanda bai kai kafirci babba ba wannan shi ne fahimtar sahabbai gaba daya wannan shi ne fahimtar malaman tafsiri na ahalus sunna in kana so ka je ka duba tafsirin zabani za ka ga irin wa'annan tafsilat din tafsirul qurdubi tafsirul bagawi ha wani kathir da ire-iren waɗannan tafsiri ga littafan tafsiri na salaf ga baki ɗaya babu wanda ya saki wannan abun ba tare da tafsiri ba fa alayka bit tafsili wat tabyin fal idlaq wal ijmal duna bayani qad da hadha zaman wa khabada azhana wal'ara a kulla zamani saboda haka yin tafsiri akan wannan abu wajibi ne to da can mutum baya tafsiri da can mutum yana yin inkarin alami yana tsine mu shugabanni yana zagin sa kan mumbani daga bayan sai gane ba kyau sai ya shiru bai ce ya ku jama'a da ina ina yin kaza amma yanzu na gane ba kyau ba kawai sai ya yi wani irin wayau sai ya koma kawai ya daina inkarin alami ya daina zagin shugabanni a nan wajen za mu ce ya tuba za a ce kila malam yana da mazhaba guda biyu akwai inda in al'amari ya yi zafi sai ya amfani da wancan in kuma al'amari ya sakwa-sakwa in abin shugabannin ba su da zafi sai ya amfani da wancan don za ga wani malami wanda in ka duba karatukan shi wani lokaci ka ɗauka ba kawari ke ne wani lokaci ka ɗauka salafi ne wani lokaci ka ɗauka abin nan da shi ba mu ta zile saboda bai tsaya ya yi wa mutane bayanin maukifinsa ba kullura sama wannan malami misali mu dauki kusus mu dauki inkarul alami da zagin shugabanni da sauransu idan aka samu malami yana da awon shi salafi ne a da ya zazzage shugabanni amma kuma yana son salafiya sosai za a bidi an da shi ba za a bidi an da shi ba me yasa Eh, mai da hujja ba ba mai da shugaba ba malami ne wanda yana da awon salafiya sosai kuma yana son salafiya amma kuma yana zagin shugabanni yana tsine mu shugabanni bil hasali kila ma yana kira akwai abin da yake nuni yana kira zuwa ga duk kuruj da shugabanni to kuma bai zo ya tuwo ba haka ya mutu za a bidiyantar da shi me yasa ba za a bidantar da shi ba ba wannan ba abin da yasa ba za a bidantar da shi ba saboda wannan matsala matsala ne wanda a zamanin shi su ne manyan malamai misali su ne manyan malamai a wannan zamanin in ana maganar malaman salaf su ake magana malaman salafiya duk sauran mutane ƙanana ne to sai ya to su ne suke da wannan fahimta to su suna da wannan fahimta waye zai gyara musu ba wanda zai gyara musu su din nan su ne suke kamata su ya kamata su nuna mutane ga yadda ake yi to su ne kuma ba su fahimci abin ba to tun da a zamanin su ba su fahimci abin ba za a musu uzuri ko ba za a yi ba za a yi mu da muka zo muka tarar da su yanzu akan wannan ra'ayi ba za mu ce musu yan biri'a ba tunda mu yanzu mun zo mun fahimci abun ba shi da kyau a lokacin da su suke kan wancan akida babu wani malami da kake rasik til ilm da ya zo ya zauna da su ya nuna musu a kuskurensu kuma su din nan Allah bai sa sun karanci littattafan da suka yi magana kan wannan masail din ba in ma sun karanta to ba su fahimce shi ba akwai littafin da mutum zai karanta bai fahimta ba akwai wani malami muna tare da shi malamin nan yana da awon suna kuma yana son sunna sai muka ce ana bin dan biri a sallah din bai yi ba wannan malami da ya ji mun faɗa a gaban shi ya kasa magana da ya koma gefe sai ta mana raddi ya ce yi hankali da mu wasu mutane sun taso yanzu da sabon aƙida suna cewa ana bin dan bid'a sallah in bai yi ridda ba dan bid'a koya ne ya yi ridda ko bai yi ridda ba ba ruwanka da shi in ka bi sallah ba ka da sallah na ba ta gano wannan kuma muka haɗu zai ta murmushi mu kai sa lafiya lafiya in ya zo ya ta mana rudu to Allah da ya tashi kama shi sai zo ya karanta sayyid bukari yana karanta bukari sai zo babu halaccin dan bid'a sallah kama wallahi haka nan ya karanta da yazo ya karanta ina ganin abin ya mai wani iri mai ko ya tsaya ya bayani haka ya wuce shu da gudu da gudu bai wuce wallahi da gudu ba tsayawa ba mai ko ya tsaya ya tafsilat ya ma dauko fatawul bari in bai gane ba ko ya dauko sauran shuru wallahi ba abin da ya dauka karatun haka ya wuce zu ya wuce sai muka ce wa ɗalibai su kun ji malam ga dai sayar bukari ku ɗauko sayar bukari aka ɗauko muka ɗauko fasahar bukari muka nuna wa ɗalibai muka ce yanzu ku ce wa malam gashi nan ya karanta ran nan halaccin bin yan biri a sallah kuma malamai sun yi tafila din idan ɗan biri a bai yi ba za a bi sallah to wani lokaci malamin bai fahimta ba ne an gane wani irin fahimta ya yi to in ya karanta bai san ma'ana abun ba zai sauri ya wuce saboda baya jin daɗin karatun zai gato in ya bada wannan fatawa zai lalata ki da mutane an gani saboda bai san yadda zai yi wannan tafsila din ba to haka al'amarin yake kuma na baku labarin wani dan bid'a da suka tattauna da wani ahlus sunna shi wannan sufi ne wannan kuma dan izala ne na jos sai suna tattauna suna munazara akan bin dan bid'a sallah dan izalan jos ya nuna kwata-kwata ta kowane hanya ta kusa ko ta nesa ba abin nan bidiyar sallah shi kuma sufi sai ɗauko littafan ibn taimiyya yana kama hujjar da su sufi ya kawo hujjoji hujjoji da littattafan ibn taimiyya littattafan ibn kayyin littattafan su har hada bin Wala wallahi dan jos nan yana ci duk ba ruwan shi da wayannan sai sufi ya zama shine shine salafi nan. sai sufi ya zama to a wannan manhajin ya dauko manhajin malhajin kalis mai da'awan sunan sai zama ne dan biriya ne an gano wannan ko shi dan jos din ba ruwan shi Da abin da za ka kawo mai na ibnu taymiya ba ruwan shi kawai shi abin da ya dan karanta dan guntun karatun shi shikenan fa in iktadaita bi imamin thumma tabayyana annahu kaza kafirun aw kunta mushkil aw aw mubtadi'in ko dai duka shi nan dai a adin salata abadan da wani da ake cewa la ya kabalun lawu salata menene Allah baya karban sallan dan bid'a har sai ya tuba haka yake ta kawo Allah baya karban sallan dan bid'a har sai ya tuba wani dan bid'a din shi duka dan bid'a Allah baya karban sallan shi ko sai dan bid'a mukaffira haka duk irin wayannan masayin din akwai su an gane wannan ku to ne nake bayani akan inkarul alani dan an samu wasu malamai a da sun yi mu a nan ba za mu biri an da su ba domin a wancan zamanin babu wani malamin da ya musu bayani kuma littattafan da suka karanta in ma sun karanta littattafan da aka yi tafsilat ba su fahimce su da kyau ba babu wani malami da yake raye gogagge wanda ya fi su ilimi da zai wayar da su an gani muzhibun li uyubihim wa ma'aibihim yau yanzu na zamanto mai bayyanar da aibubbukansu da laifubbukansu yanzu ba zan kushe ba ina bayyanar da aibun mutazila da kuma laifubbukan mutazila wa huna gayyara mawkifa to anan ne wato ya canza mawkifinsa Abul Hasan al-Ash'ari anan wajen ya canza mawkifinsa daga ainihin mawkifi na mutazilanci zuwa ga mawkifi na ainihin mawqifin mai zai koma eh ya bar mutazilanci zuwa ne ya bar mutazilanci ya koma sha'ira tunda a nan wajen shi ba ba ba mutazile ba shi ko ba ahlus sunna ba ni a suna ne to wannan ash'ari a lokacin yana kan aqidan dan wannan aqidan da ya kawo nashi ne na kanshi sai a danganta mishi shi an gani وصار ya إن القرآن كلام الله غير مخلوق sai zama to yana cewa lalle alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba lalle alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba kaga wannan magana yayi daidai da aqidar mu ya daidai da aqidan ahlus sunna wal jamaa lakinnahu qaddama nazariyatan jadida amma kuma sai ya gabatar da wata sabuwar nazariya sabuwar theory shine bai. wa huwa anna kalam Allah huwa kalamun nafsi cewa qur'ani maganar Allah ne to menene ake nufi da maganar Allah ne wato alqur'ani kalamun nafsi ne maganar ciki ne ba maganar da ke fitowa ba lafazin da ke fitowa bane kalamun la maganar da ke tare da Allah kafin ya fito maganar Allah baya fitowa a maganan Allah ba harufa bane shi balantana a ji shi ba sauti bane shi babu takadimi babu ta'akhiri babu larabci babu ajamanci saboda haka maganan Allah ba a jin shi maganan Allah shine wanda yake tare da Allah to yanzu qur'ani halitta qur'ani maganan Allah ne ke nan? to yanzu kaga in ka daga qur'anin da muke karanta to wannan qur'an da muke karantawa maganan Allah ne shin me zai ce maka wannan ƙur'ani maganan Allah ne da muke karantawa zai ce la wannan qur'anin da ke hannun mu zai ce ma halitta ne kaga nan yayi daidai da gila wa yau ne kawai zai mana su ma suna ganin qur'anin da muke karantawa halitta ne kenan da mutum zai daga ƙur'ani ya zaga ya zagi halitta da mutum zai taka alƙur'ani ba mai kashe shi shi ni ban zagi maganar Allah ba ban taka maganar Allah ba halitta na taka shi ma halitta ne shi ma halitta ne sai ne yaya an fahimci wannan ko to yanzu maganar da ya faɗa ba daidai ba ne wanda aka rike din nan shin shin wannan a daga ƙur'ani Allah ne to a ce ƙur'ani halitta ne hmm? magana lafazi bil qur'ani makhluq lafazi na ni menene ni to lafazi bil qur'ani makhluq lafazi na da qur'ani halitta ne wannan shine abin da suka koma suna yin wayo akan shi sai mu ce lafazi bil qur'ani makhluq to kaga a cikin lafazin nan akwai abubuwa guda biyu akwai muryan shi nashi na kanshi sannan akwai abin da muryan ya kunsa muryan ya kunshi wasu kalmomi to muryan shi menene to in yana nufin lafazi bil qur'ani makaluk bi tibadi lafaz muryan shi to in yana nufin kuma abinda murya ya fito da shi zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin mu cire muryan shi abubuwan da ya faɗa abinda muryan ya faɗa magana Allah ne ko ba shi kenan mutumin imamu amur ya ce duk mutumin da kaji ya ce lafazi bil qur'ani makaluk a kamo shi a mai bulala kuma jahannami wato ɗan wayo ne kawai yana so ya ce ƙur'ani halitta ne an gane wannan ko babu wani amfani in dai salafi ne kawai zai ce Alƙur'anu alqur'anu muna zanu gairu makalu kawai zai tsaya nan an gane ibnu taymiya yayi tafsir yayi bayani mai kyau za zamu gane a cikin al-aqida al-wasbiyya yace innal kalam innama yudafu ila qa'ilihi eh inna ma yuzabu ila qa'ilihi bi haqiqatan la ila man qalahu muballigan muaddiyan innal qur'ana inna ma inna ma yuzabu ila qa'ilihi aw ila man qalahu haqiqatan la ila man qalahu muaddiyan muballigan ko muballigan muaddiyan shi qur'ani ana jingina shi zuwa ga wanda ya faɗe shi ne hakikatan ba zuwa ga wanda ya faɗe shi yana mai isar da saƙon wani ba wanda ya faɗe shi yana isar da saƙon wani ba a jingina maganar zuwa gare shi ifa na biki min zikirai habibin wa manzili bisikidin liwa abin bisikidin liwa bayan da huli fa haumali a falmikira sallam ya afu rasmuha lima nasajat min jalubin wa sham'ali man qailu hadha alqawl ya haya agan amma a bakin wa aka ji kifa na biki min zikirai habibi wa manzili bi sikrin luwa bayanar da huli fa haumani a baki aka ci shin za a ce wannan magana maganan ya haya ne maganan waye za a ce maganan imrul ce imrul qais ya faɗa an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas shin ya haya faɗi wannan magana da kun kaburta ne yanzu da yanzu nan take wani zai jeho kaulasan an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas ni kawai na yi hikaya ne innal kalam inna ma yuzafu ila man qalahu haqiqatan la ila man qalahu muballiga mu'addiyan to ni yanzu qultuhu muballiga mu'addiyan maganan ba a jingina shi zuwa gare ni ana jingina shi zuwa ga hakikanin wanda ya faɗi maganan ne ina fatan gano wannan a sha ruwa ba laifi ba ne man ƙa'iru hazar ƙaul sha ta ya ce kawai ku sha ruwa ku sha giya ba matsala ya halatta muku shan giya to kaga duk irin wannan ka fahimci ana jingina magana ne zuwa ga wanda ya faɗe shi an gane inna hazal qur'an yaqussu ala bani isra'il أكثر الذين فيه يختلفون من قائل هذا القول الله أغانيه تشيني وأن ما نسمعه من ألفاظ هو حادث مخلوق وإلا أبن دمك يجينا لفظة wato kirkirarre ne kuma halitta ne lafazi bil qur'ani makhluq din nan kenan an gane ku ثم في المرحلة الأخيرة رجع إلى منهج السلف sannan a cikin marhala na ƙarshe sai ya koma zuwa ga manhaji na salaf imamul bukari rahimahullah ya fuskanci matsala sosai akan wannan matsala in ka duba littafin shi a wannan khalqu al ibad an gane wajen maganar lafazi bil qur'ani makhluq to da wannan an yi ta jingina masa cewa imamul imamul bukari yana da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne kuma ya yi iya ƙoƙarinsa wajen bayanin mawukifinsa amma wallahi abin ya ci tura me yasa ya ci tura mahasada akwai wani mai suna na yahaya az-zu'li wani malamin hadisi ne ina ganin a sham ne ko malamin hadisi ne shi ya zamanto shi da kansa ya nemi Imamul bukhari ya kawo ziyara garin shi can garin ya zo ya yada ilimi da imamul bukari ya zo ya fara zuba ilimin hadisi wallahi sai aka gane aka ce ba ashe shi ba ma malami bane kawai sai ɗaliban shi suka ce ah yanzu ga malami shi da kashi ya gaito bukari sai kuma ɗaliban suka zo suna rikidewa suna koma ɗaliban bukari a nan wajen wani irin hasada ya kama shi mai tsanani ba mai ukun ya ɗauka daga Allah ne biyan da ka kai ga ilimi dole wa fawqa kulli dhi ilmin alim kada kai tsammanin kana da ilimi ba wanda ya fika an gane in kuma kaga wanda ya fika ilimi ka sallama ka fa'idanci da shi amma ya fika ilimi sai kana so ka yi hasada wannan hasadan ba zai amfane ka ba tunda dai in kana hasadan aka duba cewa ya fika ilimi ko ya za a yi dole ne sai dai ka sallama to haka nan ya yi ta bin bukari ya ta mai bitar da kulli in bukari na karatu sai zai gaya wa mabiya mutane ce je kucan ga mutumin da yake cewa qur'ani halitta ne wallahi in bukari zo sai a wurgo mai tambaya mai zaka ce kan qur'ani kafin bukari ya bada amsa an fara jifan shi an fara jifan shi ina fatan gane haka bukari ya fuskanci wannan wahala din daga wannan bawan Allah wanda haka haka sai da bukari ya roƙi Allah Allah ya ɗauki ransa don kada Allah ya sa wato ya yi adawa da mutumin da yake aƙidansu ɗaya fahimtansu ɗaya sai dai hasara ne ya dame shi haka ya roƙi Allah fa Allah ya ɗauki ransa kuma haka aka yi Allah ya ɗauki ransa domin fitinan da wannan bawan Allah ya yi ma imamul bukari kan wannan matsala ɗin in ka duba tarihi za ga irin yadda bukari ya sha wahala kan wannan matsala kuma alhali bukari ya yi wannan littafi ku a fa'alin ibad ya bayyana mawkifinsa kuma mawkifinsa a bayyane yake dangane da alkur'ani sai dai imamu ahmad baya son wannan tafsilatin na lafazi bil qur'ani makhluq kawai a bashi a haka a dunkule yadda magabata suka tafi a kan shi aya wasu tafsila duk ba lokaci ne yana bude goba ga manhaji na yan jami'a an gani su ne suke wannan lafazi bil qur'ani su aka san su amma ba a san wannan an gane yana da kyau a lizinci lafuzza na shari'a a wajen aƙida a nisanci lafuzza na bidi'a na'am fi a ƙarshen rayuwarsa wa qasaraba wa qasaraba sai ya kusanto zuwa ga manhaji na ahli al a ƙarshen rayuwansa a marhala na ƙarshe shine marhala na uku sai ya koma zuwa ga manhaji na salaf a ƙarshen rayuwansa. ya zamanto salafi sai ya kusanto zuwa ga manhajin ahalin hadith khasatan fi kitabihi al-ibana an usul diyana musamman ma an ka karanta littafin al-ibana uh, al-ibana an usul diyanat ko diyana ka koma nan ka ga cewa ya koma yana wakiltar manhaji na salaf an gani musamman ya gaya mana cewa ya fa'idantu da imamu ahmad bin hanbal kuma da can in yan bidiya suna so su yi mana raddi kamar yan shi'a da kuma yan asha'ira kawai suna cewa suna kiran yan salafiya ne cewa yan salafiya suna bin imamu ahmad ne ba sa kiran salafiya suna cewa masu bin imamu ahmad an gano wani ko saboda imamu ahmad shi ne ya sha wahala tare da mutazila da jahamiya kuma daga baya yanzu allah ya ba shi nasara a kansu sarakuna suka zo suka bashi karfi wanda duk mutumin da ya zamanto za a bashi wani aikin gwamnati ko za a bashi limanci ko za a bashi wani abu dole sai imamu ahmad ya masa interview idan ya masa interview bai ci wannan jarabawa ba sai imamu ahmad ya ce a kore shi ga irin hakidan shi haka imamu ahmad ya kori mafi yawa daga cikin mutazila da jahiliya daga cikin gwamnati sai dai mutanen da suka yi takiya kawai daga cikinsu wa qala ya ce a cikin ibana naqulu inna kalam Allah ghayru makhluq mu muna cewa lallai maganan Allah ba halitta bane wa man qala bi khalqi al-qur'ani duk wanda yake da fahimtar halittar ƙur'ani cewa qur'ani halitta ne wannan kafiri ne shi wa akada ala anna Allah yura yawm ƙiyama. kuma ya tabbatar shi Abul al-Ash'ari cewa lallai Allah subhanahu za a gan shi ranar alkiyama wanda wannan shine akida kamar yadda na ce ba a sassauci a gare shi babu wani malami da za a ce za a yi mishi uzuri da jahilci akan wannan matsalar in dai kai ahlus sunna ne dole ne ka san wannan akidan malami na ahlus sunna ba shi da wani uzuri ya zo ya ce qur'ani halitta ne a ce ba a ganin Allah gobe kiyama ko ya ce ƙur'ani halitta ne ba za a sassauta shi ba dan a ne kawai ba maganan a tsayin masa da hujja a kusan masa da shubha yaya hukuncin malami na sunna da ce maulidi ya halatta yana bukatan a tsayin masa da wani hujja ai kawai an san yan salafiya da biri an da maulidi babu wani ɗan salafiya da yake sassauci ta kusa ko ta nesa kan maulidi sai ga shi wani wani ɗan salafiya na ma yana maulidi ya halatta ba maganan wai masa hujja ba maganan izalatu shuha ana kiran irin wayannan biri azwahira irin wayannan sune biri azwahira irin mas'ala wanda ya kamata a ce duk mai da'awan sunna ya san su kamar misalin kafirta mutumin da yace la ilaha illallah saboda saban Allah tafsir bil kaba'ir shi ma wannan mas'ala ne wanda dama can an gane ahalus suna wannan ahalus suna sun bambanta da khawarij an gane ko ba matsala bane irin su dawowa annabi Isa ba matsala bane irin me irin irin su azaban kabari ya matsala ne ba wasa akan shi shi ma bid'a ne zahira ai azaban kabari dole ne dan salafiya ya yarda da shi malamin salafiya a ce wai shi ma wai yana sabani yana sabani akan azab a'a dawa annabi Isa irin su bayanan mahaji bayanan imamul mahaji irin su cewa annabi an bai sihiri ko ba mishi ba wannan ana iya ɗaga wa mutum kafa zai iya yiwuwa karatun shi ne bai kai ba ko dai wani dalili ba dukkan littattafai ne aka tsaya aka yi tarkiki akan wayannan masayis nan amma idan malami an wayar da shi an tsaye mai da hujja an kusan mai da shubha kan wayannan matsaloli bai tsaya ya gyara ba to a nan wajen za a mai raddi kuma za a biri an da shi an fahimta to saboda haka abul hasan al-ash'ari yanzu da yana faɗin kaza kaza yanzu ya gyara ya koma aqidar salaf akan wayannan matsalolin القرآن كلام الله من جميع الصفات من جميع الجهات يشي القرآن مغانا الله ني تدكا بانغاروري تكون بانغاري مغانا الله ني أي حروفه لفظه يوا أي حروفه ومعانيه حرفوفنسا ده معانونسا دم مغانا الله ني وأن وأن الاستواء على العرش حقيقي لا تعويل فيه أقول ما استوى واتو حرفوفنسا na Allah ne amma ma'anan shi ba na Allah ba akwai masu cewa ma'anonin shi na Allah ne amma harkokin ba na Allah ba ne. kamar yan jahamiya a kamar yan mutazila na'am wa annal a ala al'arshi hakiki la ta'wila fi kuma yace lalle daidaituwa akan al'arshi hakiki ne la ta'wila fi yanzu ya magana ya ala al'arshi shin bid'a ne zahira ko biri a ce hafiya? a ce wai mutum ba ne amma an ka tambaye shi ina Allah yake ce yana ko ina ina Allah yake baya ko ina za mai uzuri a'a ya kamata ko mutum amini daga cikin salafiya ya fahimci cewa ar-rahmanu alal arshi tawa? Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawna hasum masawa alal arshi in ya fassara istawa da istawla ba za a kyale shi ba za a mai uzuri ba za a mai raddi kuma za a biri an tar da shi la tawila fi wato sai ce cewa daidaituwa a kan al'arshi haƙiƙi ne shi babu tawili a cikinsa wa hadha huwa nafsu ma kana alaihi al-imam ahmad ibn hanbal wannan shine hakikanin abinda aqidar da imam ahmad ya kasance akai nan ba ana nufin imam ahmad shi kadai bane fa wa ahli sunna wal jamaa da kuma malaman ahli sunna wal jamaa duka an gane su imamu abu hanifa imamu na malik imamu na shafi'i imamu na ahmad imamu na kaza lais bin sa'ad abdullahi bin mubarak da sauran malamai gaba ɗaya ga sunan na salaf wannan shine aqidansu babu ɗaya daga cikin malaman salaf da yake da wani aƙida saɓanin wannan kan iski istiwa'i انظر الإبانة عن أصول الديانة للأشعري كدوب لتاب الإبانة عن أصول الديانة لابو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين للأشعري كدوب مقالات الإسلاميين لابو الحسن الأشعري الملل والنهل للشهرستاني كدوب الملل والنهل الشهر الشهرستاني سير أعلام النبلاء للذهبي كدوب سير أعلام النبلاء لامام الذهبي وطبقات الحنابلة لعلي لأبي يعلى طبقات الحنابلة لابي يعلى wannan شيني aqidan ahlus sunna gaba daya Allahu a'lam sai tambaya na'am wa alaikum assalam sai eh, su aka ce su suna cewa duk abin da ya saba ma kwakwalwa ba gaskiya ne shi ko ya zo cikin hadisi ƙarya ne su wannan ƙa'ida ne na ƙarya kowane hadisi an gani to kuma muna da irin su yawa a Najeriya wanda ba sa bin ƙa'ida na malaman mutsalawar hadisi wajen inganta hadisi ko za a za'afawa ƙa'idan da ya dace da sauran su ke a sosai kuwa suna nan da yawa an gani to mutane da yawa suka yi aiki da hankali yanzu misali ina ganin kwanan nan kun ji labari abin da ya faru a bautu na wasu samari wasu yara yan dariƙa yan dariƙa da suka zo su shida yara ne samari sun yi aure sai suna canji suna canjin mata wannan zai ba da mata shiga abokin shi idan abokin ya gama sai ya ba ɗaya abokin in abokin ya gama amfani da ita sai a ba ɗaya sai yarinya sai matarsu ta zagaya zuwa ga duk abokan duk su shida an gani to shi ma wancan sai kawo nashi mata ɗin ya kawo ita ma a zagaya da ita a yi mata zagaye shi ma wancan haka suke kawowa to suna ta yin haka kuma su suna ganin wannan addini addini ne mai kyau a irin nasu tunani na kwakwalwa an ce har suna kafa hujja da la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin da ku baya cika sai ya so wa ɗan uwanshi abin da ya so wa kanshi Sai kana son matarka sai ka rike ta kai kadai ai bai dace ka rike matar kai kadai ba ka ba sauran mutane su ba su dan dana ina ba san gane wannan to wayannan samari haka suke ta yi to akwai mace guda ɗaya da ta iya da ta ce ita gaskiya da ta aikata irin wannan alfasha gaskiya ba za ta yi zaman aure da irin wannan alfasha bari ta koma gidan iyayenta sannan an ce malamin su shi ma ya ji labari ya zo ya yi inkari cewa shi bai karantar da su irin wannan akida din ba an gane wannan ko to har ma ya zamanto labarin ya kai wajen yan hizba sai yan hizba suka zo suka kamo guda uku daga cikin su sauran suka gudu ana ta mamaki da aka yi biyu maganan gaskiya ne lalle sun yadda wato ka ba da matar ka zuwa ga wani yayin zane da ita an gani su kun suna ganin ba matsala har suna kokarin kare kansu kaga irin wannan gaba daya mutane suna yin watsi da karantarwa magabata da ana aiki da karantarwa magabata duk wannan ba zai taso ba mutum zai dauki hadisi ne sai ya fassara shi da yadda kwakwalwar shi ya bashi an gani to shi ne abinda 'yan salafiya ke yaki da shi cewa kada mutum ya dauki ayon qur'ani ko ya dauki hadisi ya ce zai fassara da ra'ayinsa in ya zo ya ce yaya mai manzan Allah ya ce akan nan menene fahimtar ɗaliban da manzan Allah ya karanta shekara 23 an gani idan fahimtar shi ya yi daidai da nasu kalas in bai daidai da nasu ba to ya ajiye nashi ne kuskure fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad dau. fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah an fahimta ko to shine wannan inda za a fahimci addini akan wannan ba za a samu sabani ba amma mafi yawan abin da kaga ana fadawa cikin sa to gaskiya ana ajiye hadisi ne a koma ana aiki da hankali Allah shi ne na'am wa alaikum salam kan me kan sallah na. me zai hana idan idan misali ka zo kai kana sallah baka zo ka samu cikakken sallah ba sai ka zo kana ramawa wani zai iya zuwa ya bi ka ya samu abin da ya samu shi ma sai ce a ila suna bin wata mazhaba ce da ta hukunta musu haka na wa salam wai wani kuma in nafila yake ba wani ya zo bi shi sai ce mara ba da shi kana nafila mutum ya bi ka ba. an gane ko yanzu ka zama limami yanzu sai ya zo ya bi ka ka zama limaminsa ya halatta wanda yake nafila ya yi limanci ga masu yin farilla inna bal amalu bin niyyat wa inna mali kulli imrin ma nawa kowane mutum abin da ya niyya yake samu mai nafila ya yi niyyar nafila zai samu ladan nafila mai farilla ya yi niyyar farilla ya samu ladan farilla sallah sabanin niyya na fatan gane wannan shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal Allahu a'lam

baka samu wasu kai hakuri kai magariba in lokacin isha ya zo kai isha hmm? na zai iya bi da niyyar magariba da ana yi hmm? wasu malamin suna ganin zai tsaya ya zauna ya ta tafiya har ya ya fito ɗaya raka'a ya yi sallama sai su sallama tare da liman sai ya miƙe ya rama ɗaya ya rama a sai ya miƙe ya yi sallar da bai samu ba sallar isha'i an gane imam amur kuma ya bada wata fatawa shine mutum zai yi raka uku in yi raka uku sai ya sallama kaga ya yi sallama kafin liman annabi ya ce fa idan sallama fa sallimi to nan ya yi sallama kafin liman ya zama yayin liman ko to nan ya yi sallama to da ya sallama sai ya miƙe raka ɗaya da ya rage sai ya yi niyyar isha'i kawai sai ya yi sallar isha'i ya samu magarba da isha'i kenan wanda ya fi zama daidai na biyu na biyun ya saba ma liman amma akwai sanda ake saba ma liman ko babu lokaci a sallar tsoro ana saba wa liman ana wa ta imamu ahmad da wannan yaki ya duba sallar tsoro za ga wani lokaci wani ya yi sallama kafin liman annabi ya yi raka a daya shi wani raka a biyu ya yi ya yi sallama sai wasu zo su fi manzan Allah ɗaya raka da ya rage kaga nan wajen an saba wa liman duk da an ce fari za sallama ku sallimu akwai akwai marhalan da yake halatta a yi ma liman tawaye kun gane wannan ko to sai imamu ahmad ya duba wannan to ya duwa yana fatowi guda biyu fatowar imamu ahmad ne duka amma wanne ne ya fi nazuwa a ciki Ko wanne, ko kuma wannan wanda zai zauna a yi sallama da shi ya zauna yana tajiya tajiya ta yi tsawo da yawa ya zauna yana tajiya halli man ya kawo raka'an shi na? a samu ɗaya ƙasa ɗaya a yi shayi ka yi sallama kafin liman kaga da bai samu shayi ba dai kenan magana ba kawai samu sai jira sai lokacin haka ne matsala din to saboda haka ya halatta wannan ɗin, ka yi raka uku ka yi sallama an gane sannan kuma sai ka zo ka yi raka daya ya zama na isha'i Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na zo ka sabon sabon